إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara muna ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba muna cikin suratu ma'ida haka ne na yanzu ake sanar da ni daga cikin yan uwa da suka samu bakuntar wannan majalisi namu akwai wanda dama da ya fa mana memba ne amma ba laifi mu kara jaddada isuwar tsohon sakataren majalisar malamai na kungiyar jama'a islam su bidawa ya kamata suna na tarayyar najeriya baki daya kuma babban limamin masallacin juma'a na rini college sheikh umaru hassan muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai shugaban yan kasuwa alhaji adamu mai shinkafa shi ma ya halarci wannan mazaji da sauran yan uwa muna addu'a allah ya saka wa kowa da alkhairi yanzu nan karkin izalar jihar kaduna alhaji tukur isa yake sanar da ni cewa wani bawan allah ya ɗinko kaya kaftanai na marayu set ɗaya har set ya kawo fi da cewa a raba wa marayu bayan Allah su samu kayan da za su yi sallah da shi na cewa ne ne ce shi ma bai san shi ba to amma ba matsala Allah ya san shi ko bai san shi ba to Allah ka saka mashi da alkhairi kai wa zuriya ta albarka ka sa ya gama da duniya lafiya hanyar da yake bi ya samu wata alkhairi Allah ya kara budawa Abinda ya shigo